Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 6 ga watan Agustan 2021. Bayan labaran duniya muna da rahoto kan shirin kafa kotu ta musamman da nufin dakile fyaɗe a Najeriya. A ɗaya ɓangaren kuma hukumar yaƙi da fataucin mutane ta Najeriya wato NAPTIP da haɗin gwiwar hukumomin tsaro sun yi nasarar kubutar da wasu mata da yara kafin a yi safararsu. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma garba awon na tafi da rahoto na musamman. Sannan daga bisani shirin labarin wasanni ya rufa masa baya. Amma kafin nan sai kun ji labaran duniya wanda Muhammad Hafiz Baballe zai karanto mana. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. ma'aikatar cikin gida ta afghanistan ta ce kungiyar taliban ta harbe shugaban cibiyar watsa labarai na gwamnatin afghanistan yau juma'a a wani masallaci a babban birnin kasar kwanaki kaɗan bayan wani gargaɗin cewa za su auna manyan jami'an gwamnati a wani mai da martani na ramuwa kan ƙarin hare-hare na jiragen sama kakakin ma'aikatar cikin gida mirwas satnikzai ya ce mutuwar dawa kan manipal abin takaici ne da 'yan ta'adda suka aikata ta asa cikin tsoro kan ɗan afghanistan mai kishin ƙasa ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin mutuwar inda kakakinta lamu mujahid ya aike da wani sako zuwa ga kafafen yada labarai yana cewa an kashe shi a wani hari na musamman da mujahidin suka kai yaƙin da aka daɗe ana fama da shi a afghanistan ya ƙara ta'azzara tun watan mayu lokacin da dakarun kasashen waje suka fara matakinsu na ƙarshe na janyewa saboda kammalawa a ƙarshen wannan watan sai dai tuni 'yan taliban suke da iko da yankunan karkara da dama sannan yanzu kuma suna ta kalubalantar dakarun gwamnatin afghanistan a manyan garuruwa da dama a yau juma'a an kwantar da tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma asibiti wanda aka ɗaure shi a gidan yara a watan da ya gabata saboda raina kotu kasa da mako ɗaya kafin ya bayyana a kotu a wata shari'a ta cin hanci da rashawa ma'aikatar kula da gidajen gyaran hali ta tabbatar da haka a cikin wata sanarwa da ta fitar tana cewa yaushe daga watan agusta an kwantar da tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma a wani asibiti a waje saboda duba lafiyarsa an tsara zuma ɗan shekara saba'in da tara zai halarci komawa da ɗaɗɗiyar shari'ar cin hanci da rashawa a ranar goma ga watan nan na agusta zaman shari'ar dai zai hada da roƙon a soke tuhuma tuhume sha shida na zamba da cin hanci da rashawa da aka yi masa dangane da siyan jiragen yaƙi a 1999 da jiragen ruwa na sintiri da kayan aiki daga kamfanonin makamai na turai guda biyar yayin da yake mataimakin shugaban ƙasa ana tuhumarsa da karɓar na gora daga ɗaya daga cikin kamfanonin babban kamfanin samar da kayayyakin tsaro na faransa thales wanda ake tuhuma da laifin almundahana da halarta kuɗaɗen haram Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiragen saman yakin Isra'ila sun kai hari kasar Labanin a kwana na biyu a jere yau Juma'a bayan harba rokoki fiye da goma a sassan kan iyaka yayin da ake kara samun tashin hankali da Iran kamar yadda sojojin Isra'ila suka faɗa. Wasu majiyoyi daga Labanin sun ce sojojin saman yanzu haka suna ci gaba da kaddamar da harin rundunar sojojin ta wallafa a shafinta na twitter cewa an harba rokoki fiye da goma daga labanin zuwa yankunan isra'ila yawancin rokokin an harbo su ne da makamin tsaron sararin samaniya yayin da sauran suka sauka a wani budadden fili da ke kusa da hardob gundumar shiba farms da ake takaddama a kai ƙungiyar hezbollah ta 'yan shi'a wadda isra'ila ta gwabza mummunan yaƙi da ita a 2006 ta yi kirarin harba rokar wanda ya zo yayin da tashin hankali tsakanin Isra'ila da Hezbollah abokiyar Iran. An sake maida dokokin kulle a Manila babban birnin kasar Philippines a yau Juma'a, yayin da hukumomi suke neman hanyoyin dakile yaduwar samfurin Delta mai saurin yaduwa da kuma rage matsin lamba kan asibitoci, yayin da suke kokarin kaucewa murkushewa ayyukan tattalin arziki. An saka shingayen binciken 'yan sanda a sassan yankin babban birnin kasar. inda sama da mutane miliyan sha uku suke zaune wanda ya haddasa dogayen layi yayin da masu sanye da kayan sarki suke duba motoci don tabbatar da ma'aikata na musamman ne kaɗai akan titi. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni duk da jaddada matakinta na kafa kotu na musamman don yaƙi da ayyukan da suka shafi cin zarafin yara da nema musu hakokinsu ta fuskan shari'a da gwamnatin Najeriya ta yi ta hanyar kafa dandali na musamman da haɗin gwiwar ƙungiyar EU da asusun UNICEF. har yanzu ana ci gaba da fuskantar ƙalubalen fyaɗe ga ƙananan yara a ƙasar inda masu ruwa da tsaki ke ganin dole a yi hoɓɓasa don kawo ƙarshen lamarin. Wakiliyarmu Halima Abdurra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani. Sunana Faruk Gajo, President ɗin Lagos Arewa Youth Organization. Akwai wani yaro ɗan shekara goma wanda wani mutum ɗan shekara talatin ya yi wa luwaɗi kuma mutumin yana ganin cewa saboda iyayen yaron ba su da ƙarfi wajen kwato su da kuma yin kai kawo na zuwa kotu da zuwa wajen 'yan sanda ya haɗa baki da wasu jami'an tsaro ya zama na cewa har ma an saki mutum. To amma yanzu mun ɗaukaka ƙara kes ɗin ya dawo babban ofishin 'yan sanda kuma ana kai har yanzu wani matashi kenan da ke fafutukar kwato wa yara yancin sai kuma labarin wani matashi mai suna ali ibrahim dan shekara talatin da ke sana'ar sayar da itace wanda ake zargi da yi wa wata yar shekara biyu fyaɗe a jihar adamawa kuma ya amsa laifin da ake zarginsa da shi inda mai shari'a hamman joda daga babbar kotun tarayyar jihar ta tura shi cibiyar gyara hali da ke yola sannan aka ɗage sauraron ƙararsa zuwa ranar 27 ga watan oktoba mai zuwa a ranar alhamis ne ministan shari'a kuma antoni janar na tarayyar najeriya abubakar malami tare da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar turai da asusun tallafawa yara da majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya ƙaddamar da dandalin nema wa yara musamman masu rauni adalci ta fuskar shari'a wanda za a kafa kotuna na musamman don yaƙi da wannan lamari barista amina umar sakatariya ce a ƙungiyar lauyoyin ƙasa da ƙasa da ke nema wa mata da ƙananan yara 'yanci na reshen jihar kano a gaskiyance ba za mu ce wai babu irin waɗannan kotuna ba sai dai a ce sun yi kaɗan ba sa kashe kishirwar da ake da su tun da a tsarin taika da laifuka na Najeriya muna da abin da ake ce ma juvenile court kuma kwamishinan shari'a da ministan shari'a suna da damar da za su iya kafa kotuna na musamman to akan yi haka muna da dai kotuna daban-daban da suka shafi haka to amma gaskiya a zahiri wannan gudunmawar da za a kawo za a ga cewar zai inganta tafikar da harkokin shari'a ita ma ministan ayyukan mata ta Najeriya Honorable Poland Talent ga abin da take cewa game da batun kafa kotuna na musamman don nema wa yara adalci ta fuskar shari'a. Har yanzu dai muna kan kokan wannan kuma shugaban kasa ya ce kokarin shi jiya abin da aka yi wannan kwamiti da aka nada ya nuna gwamnati tana da niyya a tabbatar an samu adalci akan wannan rashin tabbatar da an hukunta irin wa'annan muna rata muna roƙon Allah nan ba da lokaci mai yawa ba za a tabbatar wannan kotuna sun fara aiki kokan da muke yi za mu ci gaba da yi sai mun tabbatar an yi domin da mata da yara sun sha wahala da walakantawa kullum kuka na kenan yawan yi wa mata cewa kada a yadda a rufe maganar nan wasu wai ba sa so da kunya a ce danka ko yarka na cikin wannan hali to amma idan ba a tabbatar an hukunta mun ga mutane da suka yi wannan laifi ba to an ci gaba da yi kenan mataimaki na musamman ga shugaba Buhari kan ayyuka na musamman da bincike farfesa Muhammad Lawal Ahmadu shi ya wakilci ministan shari'a a al'umma yara suna da mahimmanci sosai don haka duk abin da za a yi a taimakawa rayuwarsu har su girma su kai su ma wayanda za su yi magana a ji dole a yi yanzu dai abin jira a gani shine yadda gwamnati za ta aiwatar da tsarin kotunan na musamman don yantar da yara a kasar rima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya to madalla Hukumar yaƙi da fataucin mutane ta Najeriya wato Naftif, da haɗin gwiwar hukumomin tsaro sun yi nasarar kubutar da wasu mata takwas da yara biyu da aka tsara yin safararsu zuwa kasar libya tare da cafke wani mai safarar mutane daga abuja ga rahoton hassan mai maina kaina wata sanarwa da hukumar yaƙi da fatocin mutane ta najeriya wato Naftif ta aiko mana ta ce jami'anta da haɗin gwiwar jami'an tsaron civil defense da na dss sun samu nasarar damke wani kasurgumin mai fatocin mutane mai suna Nuruddin Sani da ke zaune a birnin Kano. Hakan ya yi sanadiyar ceto wasu yara guda goma sha uku wato mata goma sha ɗaya da maza biyu da aka fara tafiya da su domin kai su kasar libya yayin kuma da yanzu haka hukumar ta naftif ta baza komarta tana neman ƙarin wasu mutane guda biyu wato bose da ismail an dai sami nasarar cafke shi nuruddin din ne biyo bayan bayanan sirri da wasu masu ruwa da tsaki suka tsegunta mata akan irin aika-aikar wannan mutumi wanda kuma hakan ke tayar musu da hankali mutanen waɗanda wasu ɓata gari daga shiyar kudu maso yammacin najeriya suka sa shi wannan aiki an caske shi ne a yankin basawa da ke kan iyakan jihohin kano da katsina akan hanyar su ta zuwa ƙasar libya shugaban hukumar ta naftib sanata bashir garba Mohammed, ya nuna damuwa bisa aika aikan masu fataucin mutane a najeriya sannan ya gargadi iyaye da su yi kafa kafa da taka tsantsan akan irin yaudara da waɗansu gari suke masu akan 'ya'yan nasu masu sharhi a najeriya irin su comrade kabiru sa'idu dakata na cibiyar kaja ya ce akwai dalilai da kan sa mutane shiga irin wannan yanayi wannan yawaitar fitar da mutane da ake yi yana nuna maka tsantsar kangin rayuwa da ake fama da ita a najeriya wanda so da yawa matasan nan su da kansu sun riga sun san haɗarin da ke tattare da wannan safararsu da ake yi amma sai su gwammace kwara su fita ɗin watakila idan Allah ya sa sun dace sun yi nasara a can za su samu abin da za su rinka yi domin su tsiratar da rayuwarsu domin a nan din kullum al'amura ƙararin cabewa suke kwana-kwanan nan kana ji bankin duniya ya fito ya ce an ƙara samun matalauta kimanin miliyan bakwai a Najeriya. Ita kanta hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta faɗi cewa kimanin kaso arba'in da wani abu na 'yan Najeriya na fama da kangin talauci ga abubuwa na tsadar rayuwa so waɗannan abubuwan su suke saka matasanmu har su ƙetare su tafi ƙasashen waje duk kuwa da cewa suna sane da irin hatsarurrukan da ke tattare da irin waɗannan tafiye-tafiye so da yawa ita libyan da suke zuwa ai kamar hanya ce ya da zango ne burinsu shine daga nan kuma su ƙara nausawa su ƙasashen turai to kuwa irin wannan hali menene abin yi har ila yau ga comrade kabiru dakata saboda haka bayan wannan abu da ita hukumar naptip take akwai bukatar a ci gaba da wayarwa da matasan mu kai ita kuma gwamnati ta ci gaba da yin abubuwan da suka kamata na tabbatar da adalci na samarwa da matasa ayyukan yi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria sai kuma jamhuriyar niger inda gwamnati rikon ƙwaryen ƙasar mali ta aike da wani manzan musamman zuwa jamhuriyar niger domin yi wa shugaba Muhammad Bazum bitar halin da ake ciki dangane da shirin mayar da kasar kan tafarkin demokuraɗiyya tare da neman shawarwarinsa abin da ke nufin kawo ƙarshen saɓanin da aka fuskanta a kwanakin baya tsakanin gwamnatocin ƙasashen biyu. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Ministan harkokin wajen kasar ta Mali Abdullahi Diop ne gwamnatin rikon kwarya ta aiko dauke da abin da ya kira sakon shugaban Mali Kanal Asimi Goita da nufin yi wa shugaban kasar Nijar bayanin halin da kasar ke ciki wata guda bayan kafa sabuwar gwamnati. Sannan ya yi amfani da wannan dama don neman shawarwarin shugaba Mohamed Bazoum a shirye-shiryen zaben da zai mayar da mulki a hannun farar hula. Euh, le président Assimi Goïta qui m'a chargé euh, de lui porter un message ta wani bangare wannan ziyara ta ministan harkokin wajen kasar ta mali na matsayin wata hanyar gwada wa duniya cewa daga yanzu rikicin da ya kunno kai a kwanakin baya tsakanin kasashen biyu bayan da shugaban kasar nijar ya soki sojojin mali ya zo karshe euh, ya ce tsakanin harshe da haƙori ma ana sabawa amma kuma suna tare wuri guda a halin yanzu wannan magana ta wuce domin shugaba mohamed Bazoum shine shugaban kasa na farko da ya kira shugaban rikon kwarya a waya jim kaɗan bayan da aka kai masa hari ran sallah kuma a yau shi ya aiko ni wajen shugaba Bazoum akwai tarin kalubale da ya kamata mu tunkara a maimakon wani batu na daban ina ba ku tabbacin dukkanmu muna yi ne domin al'ummomin kasashen mu biyu saboda haka dole ne mu zauna tare ministan harkokin wajen nijar hasu masaudu ya jaddada girman hulɗar da ke tsakanin waɗannan kasashe biyu makwabtan juna ya ce hulɗa tsakanin nijar da mali abu ne da ya wuce inda ake tsammani ba abin da zai iya raba wannan alaka saboda haka wannan hulɗa za ta ci gaba alƙibla guda muke kallo domin matsalolinmu iri ɗaya ne kalubalen da ke gabanmu guda ne za mu haɗa ƙarfi mu yaƙi abokan gaba musamman 'yan ta'adda damuwar mu kawai a halin yanzu mu ga an gudanar da rikon ƙwaryar mali cikin kyaukyawan yanayi ƙasar mali mai fama da mamayar ƙungiyoyin ta'addanci yau shekaru da dama ta fuskanci jin mulki biyu a tsawon watanni uku kacal abinda shugaba mohamed bazoum a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaba Macron na Faransa a watan jiya ya ce bai dace ba domin alama ce da ke nunin sojojin Mali sun faye kwaɗayin mulki a maimakon neman hanyoyin warware matsalar tsaron da ƙasar ke ciki. farcin da Kanal Asimi gwaita da makarrabansa suka ce ba su ji daɗinsa ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla yanzu kuma ga rahotonmu na musamman daga Garba Awwal. shugaban kwamitin haɗin gwiwa waɗanda za su ziyarci ƙasar jamhuriyar kamaru da ƙasar tarayyar najeriya (CMCM) kana kuma wakilin na musamman na majalisar ɗinkin duniya kuma magatakarda na ofishin chief de bureau na majalisar ta ɗinkin duniya a afirka ta yamma da kuma ƙasashen sahara na unawas muhammad anadik ya ziyarci ƙasar jamhuriyar kamaru da tawagarsa anda ya gana da shugaban gwamnatin kasar ta kamaru kuma firaministan kasar musa joseph diangote a ofishinsa da ke birnin yawunde kuma sun tattauna na tsawon lokaci da dama domin ganin irin matsalolin da suke adabar kan iyakokin kamaru da kuma ƙasar tarayyar najeriya musamman mata bangaren tsibirin bakasi wanda aka jima ana takaddama a tsakanin kasashen guda biyu tun a shekarun 2001 ne dai majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru musta polbia da kuma tsohon shugaban ƙasar tarayyar najeriya olusegun obasanjo da su kawo ƙarshen wani takaddamar da suke yi a tsakanin su kana babban kotun duniya ta CEJ wanda ta yanke shari'a a ranar goma ga watan Oktoba shekarar 2002 kan iyakokin Kamaru da kuma ƙasa ta Najeriya. shugaban kwamitin alade ya ce mun yi kwanaki biyu kenan a kasar najeriya an da muka gana da ministan tsaro na kasar domin muga cewar mun kawo ci gaba akan matsalolin da suke addaban kan iyakokin kasashe guda biyu najeriya da kuma kasar kamaru kuma nan da wani lokaci za mu sake gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki domin ganin cewa mun kammala da sauran abubuwan da suke damu akan iyakokin kasashen kuma dole ne mu iyakacin bakin kokarin mu da domin muka cewa mun cin mu ba wai kawai a nan afirka ba har ma da sauran sassan duniya baki da sannan kuma dole ne mu kara zage dantse ga cewa mun kafa tarihi akan waɗannan matsalolin da suke addaban al'umman duniya. ta ɗaya bangaren kuma matsalolin ruka ne waɗanda suke laƙume rayuwar al'umma a ƙasar jamhuriyar kamaru a bangarori daban-daban musamman ma a cikin wannan makon an da sama da mutane arba'in ne suka kwanta dama a waɗansu hanyoyi a yayin da suke yin bulaguransu alhaji alidana shi ɗaya ne daga cikin masu bayar da shawara ta bangaren sufurin ƙasar jamhuriyar kamaru da kuma yadda hatsarurruka suke faruwa akan hanyoyin ƙasar dangane da zancen hanya da kai na ƙasar kasarmu na kamaru zan iya ce maka wato al'amari hanyoyi a kamaru na yana da kaman wuya ka gane me ake ciki wato hanyoyi an kasa shi tukuna ma kashi kamar uku haka ko hudu da ko hanyoyin da ake nufin cewa wato hanyoyi ne wato da gwamnati ne ita da kanta za ta dosa a gyara wannan hanyar da ko hanyoyi kuma da aka ce kananan hukumomi wanda suke wannan garin da hanya yake bi su ne za su dosa gyara wannan hanya da ko kuma hanyoyi da ake ce kananan hukumomi da suke karkashin kananan gwamnatoci to su ne za su dosa gyara wannan hanya wannan hanyoyi su ne hanyoyin cikin gari na cikin birni kamar na birnin duwala kamar na cikin birnin yawunde amma manyan hanyoyi kamar irin waɗanda suke haɗa gari da gari to gwamnati ne take da wannan eh, nauyin aiki a kanta to kaga a bar to kasan mu na kamaru abin ya kasance cewa akwai zalunci a ciki kuma da akwai kuma rashin da'a da yi ma wato zuwa ga talakan kasan ɗin wato abu ne za a zana yin hanya na mita kamar goma sha biyu mai faɗin mita goma sha biyu wato kai ministan da aka ba wannan nauyin wannan hanyar shi ga cewa shi bayan ya mayar da mita goma sha biyu ya mayar da shi kamar mita shida kuma mita biyar kuma ba je nemi ma aiki mai kyau ba wanda za a yi ai su direbobi masu kanya sun san cewa hanya in aka yi ta da akwai zanen da ake da akwai su alama da ake sassakawa wanda in direba na tafiya yana taimaka mishi san cewa wannan da akwai juyawa tana da akwai juyawa ta hagu da akwai tafiya ce da akwai inda zai iya fice mota da akwai inda ba zai iya fice mota ba to hanya na mita an sa maka fadin mita goma sha biyu sun yaya fadin mita goma sha hudu wannan ma a faɗin mita mm, biyar ko shida wannan ma an yi ƙoƙari ne ko ko shi a zauna ma ba za a yi wannan hanyar ba shi kenan domin da kamar wuya ka saci kuɗin hanya shi dai ka rage faɗi shi ko ko ka yi abin nan to kaga irin waɗannan matsalolin duk yana daga cikin rashin tafiyar da gwamnati kamar yadda ta kamata eh akan wannan ne a kowane lokaci muka kasance masu faɗan cewa rashin tafiyar da gwamnati a kamar yadda ta kamata a tafiyar da gwamnati wato a kamaru ba tafiyar da gwamnati babu shugaban kasa babu gwamna ba ministoci ba kom wannan abin da kake faɗa na eh, shi wannan accident da aka yi din ya ce mutane biyar shekaran da ya fice ciki an yi a hawan da yake tafiya a ƙasar birnin can aka samu mutane sama da 47 bayan su aka samu 22 babu aka zo aka yi na diki miniki wato tsakanin diki miniki da makanene inda aka samu mutane sama da 40 su masu ka suka mutu a kowane shekara muna samun mutane a kashe za a kirga ana kirga dubu ko dubu da dari biyu da suke mutuwa a hanya saboda hatsarin hanya kawai ba kowai domin bamu da mutuwa masu kyau ba domin dai hatsarin hanya wato hanyoyinmu ba su da kyau kamar yadda gwamnati ba ta tafiyar da komai da kyau haka ma hanya ba ta tafiyar da hanya da kyau ba a zana hanya wanda zai iya ceci rayukan mutane to tun da yake a kamaru ya kasance wato alkali bai shari'a kan gaskiya likita ba dole ba ne ya warkar da kai kana ciwo ko da ce ka bashi kuɗi ya cinye minista ma ya zama ba dole ba ne ya lura da hanya ko da mutane suna mutuwa kowane shekara wannan yanzu gwamnatin kamar ne abin din ai baya ba mu mamaki waɗanda an turo musu ma kuɗin asibiti kuɗin likita ma su cinye balantana hanya hanya kam wannan ai so min tabi kenan dai Allah ya gyara kawai to Allah ya gyara gwamnatin nan kawai Allah ya gyara ba abin da zamu ya ce ma gwamnatin nan illa mu juri ce musu Allah ya isa kawai kai Allah ya isa kawai zamu mu ce mu wannan gwamnati hanya kam ba abin magana ba ne a kowane lokaci duk inda ka bi hanyoyi a ƙasan kamar waka yake. Alhaji Malami shi kuma direba ne wanda ya kwashe sama da shekaru 20 yana sana'ar tuki shi kan ga ne ba jiyau ba ga abin da ya ce. To zancen sha'adin hanya yadda take hanyar kasar mu wato ma'ana hanyar duwala ya wunde a gaskiya a farko hanyar din ba wai ya kankanta ba ma motoci sun yi mishi yawa abin da ya kawo mana hatsari a yanzu motoci sun yi mishi yawa a gaskiya za faɗi gaskiya gwamnatin kamaru akwai tun zamanin da aka saka wani abin da kira gps wato wannan gps ana saka motoci da suke daukan kaya a port kamaru su kai kasan waje to shi aka yi zane aka ce in an saka maka gps din ba za ka bi ko ina ba sai wannan hanyar saboda ana lura da kai saboda asalin a da yan kamaru suna ɗaukan kaya su yi kawo kaya daga kasan turai su ce su ba shi su ce su kayan kasan waje daga baya sai su sauke kayan a kamaru shi aka sa gps ma kayan waje kaga wannan abin din shi aka ce duk motocin za su tafi chadi congo Gabun nor gabaki daya su bi hanya daya to yau hanya ya kankanta da yawa motoci sun shi yawa a na biyu kuma abin da jika mana hatsari yarantaka. a gaskiya zan fara wato kuka da 'yan uwana direbobi da masu gidanmu yara suna da yawa a hanya kuma yara din ba wai a'a sun iya jin mota daidai gwargwado amma ba su karanci hanya ba da mota ba ba sa mota da hanya na dafi. saboda su jan mota gurin su a yi gudu na biyu kuma akwai sha'anin hanya kun ga hanyar mu nan ya tsufa tsakanin duwala da da idan ka ɗauka tan da aka ta gps na gwamnati za ce maka kilomita 150 amma a gaskiya 170 ne a 170 nan 270 270 a 270 nan a gaskiya za a samu 200 hanya babu kyau domin ka tashi daga duwala zuwa ediya kilomita 61 ne hanya babu kyau ramuka sun yawa kuma ba kananan rami ba hanya ya farfashe ba gyarawa sam sam yau ga shanin ga gurmi ku duba ku gani hanyar da muke bi hanyar da motar transport take bi wato motar da suke daukan fasinja wannan hanyar din a wannan hanyar din motocin da suke daukan itace ma'ana tumba muna kiran shanun grimi a wannan hanyar suke bi kaga da gajiya da hanya ba kyau da kuma control yawa control yawa ga wannan abun da muke da shi na auna mota wanda muke kira pump bascule wanda kamun ka zo ka hau pump bascule da kyar za ka zo ka tsaya gudun wani sa'i za ka zo ka tsaya wannan famba street din daga za ka yi hawa biyar baka hau ba saboda layi saboda su ma 'yan famba street din ba sa aiki da sauri suna yi a hankali saboda su san me suke samu to kun ga dole ne a yi hatsari hatsari a hanya dole ne hanyar mu hatsari yayi yawa mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni wasanni a takaice mazauni a kasar masar haɗin gwiwa da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa sun sanya wa isa hayatu takunkumi na tsawon shekara guda domin kare sanya bakinsa akan wani al'amari na wasannin kwallon kafa a duniya baki ɗaya da kuma tara na yaro miliyan 27 domin zarginsa da ake yi na cin hanci da karɓar rashawa isa ya cuɗe ya kwashe sama da shekaru 28 ne yana rike da waɗansu manyan madafin iko a ƙungiyar ƙwallon ƙafa na duniya sai dai waɗansu 'yan ƙasar kamaru suna yi wa abin kallon hadirin kaji allah suke cewa akwai lauje cikin nadi ne takunkumin da aka zarga wa musa isa Hayatu abubakar garba ya ɗaya daga cikin masu bawa bangaren wasanni shawara a kasar ta jamhuriyar kamaru ga abin da ya labarta mini wannan zancen eh, a tsohon mai tafiyar da kwallon bol afirka da kuma wanda ya ya rike eh, ragaman eh, fifa isa hayatu magana ne wanda ba yau ake abin da ake tuhumansa wai ya yi kuskure a ba da kwangilan Eh, retransmission abin da kira da faransa wato ba da imajin din television wa wata kungiya lagadayar to shine akan wannan ne cewa ba shi da izini shi kadai ya ba da wannan izinin da za su yi ku za su za su samu wannan kungilan din dole ne shi an hadu eh, an zauna an tattauna tukuna a bashi izinin kwamiti da bashi izinin ya yi sayi to inda ake masa tu inda ake tuhumansa kenan cewa tun da yake ya yi sayi ya karbi eh, eh, eh, po de vin cin hanci to akan cin hanci ne yanzu aka bashi wannan shekara guda bai zai shiga harkan bol ba da kuma zai biya kuɗi da suka yanke amma ina da lokacin da zai ina da dama wanda zai je ya kaje kai korafinsa domin a sake zama ya kawo irin abubuwan da yake da su a cikin takardunansa a sake kwamitin etik ta sake zama ta bincika ta gani ko kuma kwamitin da yake sama da wannan in za a share wannan laifin ne a share in kuma za a sake tsaye da wannan eh, eh, hukuncin da aka yanke shine yanzu shi mu jira ina da daman da zai kai a bi korafinsa gaba abin sani dai a nan isa hayatu dan kasar jamhuriyar kamaru ne kuma a garin garwa aka haife shi kana yana daga cikin yaran sarkin garwa kuma a yan watanni na bayan rasuwan da martaba alim hayatu sarkin garwa Musa isa hayatu ya nemi kujeran sarkin na garwa amma allah su wata ala bai bashi ba mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniya da Julie L. wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa ke muku fatan alheri.